صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن واجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a yammaci na biyar a cikin watan da talatin da biyar wanda kuma ita ce rana ta biyu a cikin watan julai na shekara ta 2014 muna cikin suratu tauba mun kwana akan aya ta 40 ko 39 malam aya ta 40 inda tabaraka ta'ala yake zaburar da musulmi ga yin jihadi kuma har ma yake ce masu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba ku taimaki annabi ba Allah ya riga ya taimake shi a wuri nawa a wurare uku id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan a waɗannan wurare guda uku Allah ya taimaki annabinsa da haka babu abin da an mafita gare ku illai ku fito ku taimaki annabin Allah ku yaɗa addinin Allah domin ku samu ɗaukaka a cikin wannan addini a lahira ku zamo cikin masoyan Allah waɗanda yake wa ni'ima da falala don haka in firu khifafan wasu ƙala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا سفرا قاصدا يتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

wanda shine a'zamu ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk ya kokan manzan Allah ba wanda ya kai wahalarsa amma abin mamaki fa ba a yakin ba duk girman yakin buka da kuke ji ana ta magana ba a fai yakin ba ba haɗu da kowa ba amma Allah ya jarabci mummunai saboda a lokacin yana son ya gwada imanin da ke cikin zukatansu Allah ya ce a fito a lokacin da ana tsananin wahala ana tsananin zafi sannan da yakin cikin gida ne ake yanzu yakin kasar waje ne da ba da quraishu ne ake faɗa ba da yahudawan madina khaybar da banu qainuqa da banu nazir da ahlaf wato kwamitoci da aka kafa domin faɗa da addini a cikin yankin laraba to yau manzo Allah sallallahu alaihi ya yanki shawarar zai faɗaɗa addini har zuwa ƙasar Roma zai ta san masu fafawa ta biyu a duniya ta wannan lokaci wadda ita ce mafi kusa da su don haka ga tafiya mai nisa ga tsananin zafin rana ga karancin guzuri ruwa a hanya ga karancin ababen hawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa yace kowa da kowa ya fito sai qur'ani ya sauko yana ƙarfafa shi yace infiru khifafan wa siqala infiru duk ku fito khifafan wa siqalan kwanku da kwarkwata malamai sun canza yawun bakin su dangane da wannan khifafan wasu kalan me yake nufi wasu suka ce khifafan wasu kalan asiha'a wa marda lafiyayyu da masu ciwo duk a fito wasu suka ce na shitina wasu kala masu kuzari da kasalallu kowa ya daure ya fito wasu suka ce kuhulan wa shubbanan tsofaffi da matasa kowa ya fito wasu suka ce akuya wa du'afa masu ƙarfi da masu rauni duk su fito wasu suka ce mashaghil wa gairu mashaghil masu abin yi da wanda ba su da abin yi su fito wasu suka ce rukbanan wa mushatan masu abin hawa da masu tafiya ƙasa kowa da kowa ya fito kai da hausa in muka ce ku fito kwanku da kwarkwata ku wannan ya game gaba da haka kowa ba awa uzuri ba a tabuka wannan ayar ta sauka ne a tabuka amma a tsawon tarihi malamai koyaushe suna karanta ta tana zaburar da su zuwa ga jihadi abu talhatal ansari ya yaki tare da manzon allah bayan cikar manzo Allah ya yaƙi da da Abubakar bayan cikar Abubakar ya yaƙi duk khalifancin Umar wata rana bayan tsufa ya kama shi yaran shi suka shirya za su je jihadi sai shi ma ya shirya suka ce babu ba ka yi yaƙi tare da manzon Allah ka yi tare da khalifafin manzon Allah ladan wannan ta ishe ka sai ya ce ya ku ‘ya'yana ubangiji da ya tashi kira zuwa ga jihari ce in firu khifafan wa ya ce ku ne khifafan mu ne siqalan duk ku bari mu tafi suka ce to baba ai ba ka yaki yace za mu cika taro in kafirai suka hange mu su gama muna da yawa aka aka je da shi aka yaki cikin teku sai Allah ya kawo masa ciwon ajali ana cikin jirgin ruwa Allah ya karbi rayuwarsa ba a samu tsibirin da za a yi masa jana'iza ba ko za a kaka shi cikin ruwa ne har kwana tara suna tafiya cikin ruwa kafin allah tabaraka wa ta'ala ya ba su tsibirin da za a sauka har a yi masa jana'iza a kwana tara nan allah ta'ala ya kare shi bai canza ba gaba ɗaya ko fuska saba ta kumbura ba wanda wannan karama ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummarsa so malamai koyaushe suka karanta wannan aya suna hukunci cewa babu mai uzuri ga jihadi kowa ya fita abdullahi ibn haram mahaifin jabir dattijo ne kuma makaho ne amma da za a je yaƙi ya ce yana zuwa ‘ya'yansa suka ce ka bari mu mu fita mun isa yana da ‘ya'ya samari guda hudu suka ce za mu fita ce a'a afon ‘yan mata gare shi jabir kaɗai ne ɗansu da miji ‘yan mata guda hudu gare shi suka ce jabir ya ce ka zauna tare da ‘yan matan nan har Allah ya dawo da mu ya ce ka sani ko ni ne zan fara shahada suka yi gardama har wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji waɗanda suke gardama akan za a tafi ba akan a zauna nan gaba kaɗan za mu ji masu gardama akan a zauna ba su son tafiya to ƙarshe dai manzo Allah ya yanke hukunci a bari ya tafi ya ce watakila Allah zai karɓi fatarsa fakana awwala qatilin fi sabilillahi da Uhud to almajiran sahabbai ma ba a basu baya ba sa'id ibn musayyib sarkin malaman tabi'un kaji malaman da ke jihadi ba kawai sa babbar riga suke su zauna ana yi musu fitara ba ba ya da lafiya ya ce zai je jihadi shi ma aka so a hana shi ya ce a idan ban samu rika makami ba zan cika taro in samu ladar anfiru khifafan wa siqalan ku fito kwanku da ku domin duk wanda ya je bai dawo wa hannu biyu a cikin sayul bukhari annabi sallallahu alaihi sallam ya ce takaffala allah lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu janna. Allah ya lamunce mai jihadi saboda Allah in Allah ya kashe shi zai sashi aljanna to in ya dawo fa Au ya ruddahu ila manzilihi bima nala ajirin ajrin aw ko Allah ya dawo da shi gida tare da abin da ya samu na lada ko ganima ko duka gaba daya Allah ta'ala ya ce wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da kudaden ku je kun gwada mana yadda ake jihadi da kudade ban ƙara sani ba sai bayan mun fita duk bayan abin da kuka tara wani ya zo ya ba da ninkin abin da kuka bayar wasu sun yi alkawura kuma yau za su cika kuma za mu gani jihadi da kuɗi so da yawa yakan gabaci jihadi da rai kai ba wai so da yawa duk inda Allah ya magana cikin Qur'ani amwalu yake fara faɗa wannan shi zai nuna maka yadda Allah ya sa son dukiya cikin zuciyar dan adam sai ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka aka wato magance masa rowar zuciyarsa ya zamanto yana iya bayarwa saboda Allah Allah ce fa ulaika hum kai kaji masu rabu kaji wanda suka yi riba don haka wajahidu bi amwalikum ku fara jihadi da kudaden ku duk mutumin da yake efid da kudin sa ya ba Allah to ranan da aka ce hayya alal jihad ku fito ayi jihadi da da jiki to wannan shine farkon wanda zai tafi amma duk wanda yake rowa idan zai ba Allah sai ya yi nazari sai ya yi lissafi sai ya kasa ya goge ya diba ya gani nawa yake bukata nawa matarsa take bukata nawa zai tara a asusu nawa zai ajiye account duk wanda sai ya yi lissafi zai ba Allah to ran da aka ce hayya alal jihad to irin sa ne zuciyarsa take kadawa irin sa ne shi da yake samu sa'arsa to sai Allah ya ce bi amwalikum anfusakum ku yi jihadi da dukiyarku ku yi jihadi da rayukanku fi sabilillah amma ku yi saboda Allah wannan ya nuna ana iya ba da kuɗi ba saboda Allah ba ana iya zuwa a kashe rai ba saboda Allah ba Allah ce amma idan kun yi saboda Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kuna sane da abin da Allah ta'ala ya tanada na masu ga masu jihadi law kana aradan qariban wa safaran qasidan walakin ba'udat alaihim shukka Allah ya ce su kan munafukai ba su iya jihadi amma falau kana aradan qariban idda wata dukiya ce za a samu nan kusa wa safaran kasirin da wata yar tafiya ba tsakaiciya da ba ta da wahala kamar a ce kilomita 250 ne kawai to wannan kan za su tafi amma har zuwa ta buka kuma babu tabbacin abin da za a samu na ganima ba su iyawa walakin ba'udat alaihim shukka inda kusa ne da sun bi ka amma tafiyar ta yi masu nisa ba su iyawa wa sai da billah munafikai za su rinka rantsuwa da Allah law istata'na la kharajna ma'akum wallahi inda muna iyawa da mun bi kai ai jihadi akwai lada hmm. mutuwa daɗi ƙarya munafiki baya da niyyar fita sai su ta kawo uzura wurin manzon Allah yuhlikuna anfusahum suna halaka kawunansu babu halakar da tafi ga hanyar aljanna kamar ta kama hanyar wuta wallahu ya'lamu innahum lakadhibun Allah ya san cewa makaryata ne ba su da niyyar fita da haka mutumin da iya bakinsa ba ka gane gaskiyarsa amma la yakhfa amruhu ala allamil ghuyub Allah duk abin da ka boye a zuciyarka yafi ka sani to da yake suna zuwa suna ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam muna da uzuri inna na aura ne ce manzo Allah ga lokacin tafiyar na ga gidana ya kwari yanzu idan na bi ku iyali na za su ta gayyara kaga akwai tsananin zafin rana manzo Allah ya ce to ku tafi Allah ya gafarta muku rahmatan lil alamin manzon Allah jin kai da tausayi ne ga duniya ya fa san munafikai ne ya san ƙarya suke yi amma wannan gafar da yake roƙa musu har cikin zuciyarsa yake so yake Allah ya yafe musu wani zai ce to manzo Allah ga lokacin tafiya yayi kuma ka gani ba da abin hawa to amma saboda tsoro ka a ce to ai ga wani abin hawa sai ce to kuma ko da ka ba da abin hawa ka ba da isassan lafiya da zan hau sai wanzu Allah ce to babu komai ka je Allah ya gafarta maka amma ubangijin manzo sai ya ce da ba ai haka din ba afallahu anka Allah ya yafe maka ya kai wannan manzo mai daraja lima zinta me yasa kai musu izini me yasa baka ɗan gwada su ba ka jarabce su wanda ya ce babu abin hawa ka ce ai babu komi muna da wani doki ƙari za mu baka in ya ce ba da lafiya ka ce allah sarki ka zo in maka tawada za ka warke ka ɗan gwada su mana ka gani hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu har sai ka gane waɗanda suka yi gaskiya wa ta'lam al-kadhibin ka gano makaryata wannan ya nuna a cikin ba su bada uzuri akwai masu gaskiya akwai kuma makaryata amma cikin masu bada uzuri makaryata su ne mafi yawa shi yasa Allah ta'ala ya bayanin masu bada uzuri da kashe-kashen su la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر waɗanda suke imani da Allah suke imani da rana ta ƙarshe sadda za a tada mutane a masu hisabi a yanke musu hukunci a tura wasu wuta a tura wasu aljanna to waɗanda ke imani da wannan rana ba su neman izininka an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim idan ta shafi maganar ayi jihadi da kuɗi ko ayi jihadi da rayuwa shi yasa a wannan yaƙi da manzon Allah ya yi shela ya buɗe ajo sai sayyidina Usman ibn Affan ya zo da raƙumi ɗari ɗauke da kayan abinci a kansu ya ce manzon Allah na ba da wannan don a tallafa ma wannan tafiya manzon Allah ya yi fara'a ya yi murmushi aka jima manzo Allah ya kira ya kira ya sake buɗe ajo ya sake zuwa da raƙumi ɗari da kayan da suke ɗauke da su ya ce na ba da su don a yi jihadi saboda Allah sai da ya har su uku raƙumi nau kenan raƙumi ɗari uku ɗauke da kayansu ko a yau aka ce ka zo da tirela ɗari uku ta abinci ka tallafa ma mayaƙa saboda Allah ko ka tallafa ma musulmi bayan Allah ai kaga kai abin a zo a gani ko da ku kai kuɗin ɗan gote wanda tirela 300 ba su kai matsayin zakka wani bangare na dukiyarsa to balai a wancan lokaci mallakar raƙumi 300 da kayan da suke ɗauke da su kuma a yi sadakar su gaba ɗaya wannan ya zuwa Allah ya ce laqad aujaba usmanul yau a yau usman ya wajabtar da shiga aljanna lan ya yadurra usmana ma fa'ala da yau da yau duk abin da usman yi ba zai sake cuta mai ba wannan ya nuna kakan kai wani munzali na samun yarda Allah ta yadda daga nan an rufe fayil ɗinka kawai an riga an kai ka cikin aljanna ba wata magana kuma duk abin da ka yi bayan haka nan ba zai cuta maka ba wanda koyayi haka Allah zai kare shi daga yin abin da zai iya zama cuta a gare shi Allah ya ce wallahu alimun bil muttaqin Allah ya yafi kowa sanin masu jin tsoron Allah innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil waɗanda ke neman izininka don don kada su je jihadi su ne waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira munafukai kenan saboda a lokacin daman ba a kiran kafiri zuwa jihadi wa ake kira zuwa jihadi musulmi to sai zamanto musulmi riga ne wartabat qulubuhum zukatansu suka yi shakka game da gaskiyar abin da kake faɗa na samun lada a lahira da samun aljanna fahum fi raibihim yataraddadun Allah ya ce su dai suna nan cikin shakkar su suna wato kokwanto suna kai da komo suna reto la ilaha ula'i <coughs> wa la ilaha ula <coughs> to ga wata alamar da ke nuna ba da gaske suna so yin jihadi walau aradul khuruj ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ما زادوكم إلا خبالا ولاودعوا خلالكم يرى لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر walau aradul khuruj la a'addu lahu Allah ce da sun yi shirin fita da suna da niyyar fita da sun yi tattali sun yi tanadin abin tafiya haka babbar alamar cewa damun ba jihadi suke sun yi ba cikin su babu wanda aka ga yana shirin kayansa kwana uku kafin tafiya jihadi babu wanda aka lura da ya fara tanadar ma iyalansa abinci babu wanda aka ga cewa ya fara shirya dabbarsa domin ta shirin tafiya kaga ko duk wanda zai yi tafiya tafiya mai nisa mai wahala ai ka'ida ce a gaina wasu 'yan shirye-shirye Allah ya ce to munafikai tun farko ba su da niyyar tafiya domin ba su yi shirin tafiya ba walakin kare Allahun bi asan amma Allah ya kyamaci tafiyarsu don haka Allah ba ya so su tafi fasabbaqahum sai ya rafasar da su ya zaunar da su ya dakatar da su ya dunkufar da su ya hana su tafiya wa qila qudu ma alqaidin aka ce ku yi zaman ku cikin masu zauna ku yi ta hutu babu matsala babu bukatar ku to me yasa Allah ya hana su fita law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita cikin ku zuwa wurin jihadi ba abin da za su kara muku banda rauni domin kullum da an kama hanya za su rinka faɗi kai wallahi tafiyan nan na da nisa kai wallahi inda ma manzo Allah ya yi hankuri mun koma kai wallahi mun ji labarin cewa rundunan nan babba ce kai wai kukun sauru su iya yaƙi kaga za su yi ta ƙara muku rauni suna lalata Allah ce to da sun fita cikin ku babu alheri tare da fitas wala auda'u khilalakum da sun shigar da rikici tsakaninku domin munafiki duk inda ya zauna sai ya kawo matsala ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wancan maganar ma da ba a yi bai ɗauka ya je ya faɗa shi yasa duk mutumin da ya iya zuwa ya faɗa maka cewa wani ya zage ka wallahi ka kwanda shirin gobe zai je ya ce ka zagi wani mafi alkhairi duk wanda ya gaya ma cewa wani ya yi mummunar magana game da kai ka ce mishi to wani gaskiya ka zama fasiki kuma ka yi haƙuri da na gaya ma wannan magana don ba ta da daɗi amma ka gani lafiya launa ke zaune da wani ban san wani sharri tsakanin da shi ba yanzu kana so ka haifar da fitina tsakanin da shi ni dai shawara ta ka je ka roƙe shi gafara in ya yafe ma ni ma na yafe ma in baka iyawa kuma da Allah gobe ka ka ƙara saboda Allah in kai mutum haka sau ɗaya gobe yana ƙara kawo munafici to abin ban tsoro da takaici da mamaki shine malamai sun fi kowa fadawa cikin wannan tarko sai ka iske almajirai za su ɗauko maganar wani malami su zo su kama wani malami ai malam wane yau abin da ya ce kaza musamman irin yanzu da kullum ana tafsiri kowa ya kafa teburinsa ya azala speaker sai ya jawo sa da ƙwararre da matsakaici matsakaici da ire-iren mu 'yan ƙanana ƙanana da 'yan koyo inda suna yi teburin na tangal-tangal to amma sai a rinka jefa munafici tsakanin malamai ai malam wane ya yi fatawa a kan kaza ce ka ina ai bai sai ai jahili ne ai ku kuka dauke shi malami ba shi kuma sai ya fara hawa shi bai sani ba ya shi ne suke tula mashi in yi hau za su zame su kyale shi ya wuntsila sai jahannama to munafukai in ya shiga wuta tare za ku shiga don ku kuka ingiza shi da ka abinda an mafi kyau kada ka buɗe kunnen ka ga munafukai ka bari su kawo ma labari in sun kawo ma ka kore mafi karanci abin da zaka ka ɓata rai ka burtuke fuska ta yadda mutum gobe zai ƙara ba na biyu waɗanda suka fi kowa faɗa a wannan tarko su ne masu mulki mai mulki a kullum zuwa ake ana fadanci a wurinsa za a faɗa mishi duk alherinsa in yana da goma a kai su ɗari ai duk gari yabinka ake yi watakila cikin unguwa ɗari na gari unguwa talatin ke samun ruwan sha saba'in ba su samu in aka zo ba za a yi masa magana saba'in ɗin nan ba sai a rinka kai unguwa kaza ai su kan wallahi sun more ai zamanin mulkin ka mutane sun ji daɗi sai tubarkalla ake yi amma in sun ɗaga da su za a zagi in ka ji waka wazirin gwandu allah ya ji kansa ya yi bayanin irin wannan munafukan mutane na uku wanda ke faɗa wannan tarko su ne masu kuɗi 'yan kasuwa kullum hira 'yan uwansu ake kawo musu ba abin da ke burge su irin a ce jarin wani ya kare da kaga duk majalisin da ake irin wannan majalisin shaidan ne sau da haka wajibi ne ga waɗannan da duk ɗaukakar duniya tana hannunsu da ilimi shi a gaba sai mulki sai kuɗi waɗanda a haka kuma su zauna ana cin naman wasu da su to wallahi sun nakasa kawunan su don haka jama'a mu ji tsoron Allah Allah ka ba mu ikon jin tsoron ka to Allah ya ce wala auda'u khilalakum da munafikai sun fita yaki tare da ku za su shigar da husuma tsakanin ku yabghunakum alfitna suna neman fitina a tsakanin ku menene fitina anan gudowa ku dawo ku tsere ku dawo daga zuwa wurin jihadi wa fikum sama'una lahum kuma a cikin ku akwai masu kasa kunne su saurara masu ko kuma akwai 'yan leƙin asirinsu wallahu alimun bi zalimin <clears throat> allah shi ya fi kowa sanin su wane ne azzalumai waɗanda ke cutar kawunansu ta hanyar ɗaukan miyagun labari suna yaɗawa da rafashi musulmi daga jihadi laqad kawar al-fitnata min qabl Allah ya ce sun fa nemi a yi fitina tun gabani yanzu tun da kai hijira ka zo madina cikin hasa wutar fitina a madina suke wa qallabu lakal umur sun jirkice maka al'amurra sun rinka zuwa da fuska biyu hatta ja alhaqqu har sai da gaskiya ta zo wa zahara amrullahi karihuna suna makiya ba su ma so a kai ga cewa za ka kara da kai da mushirikai har Allah ya baka nasara ba amma gaskiyar ta tabbatar al'amarin Allah ya bayyana cikin ba su so to ba da za su yi وقال من أفكابة العالم ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتن ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل wa minhum man yaqulu udhalli wala taftidi cikin munafikai akwai masu zuwa su ce manzo Allah ka mani izini kada ka bari in fitinu kamar yadda aljadd ibn qais yayi aljadd ibn qais munafiki ne kuma dattijo ne amma kuma yana sha'awar ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya kowa ya ba manzon Allah hannu su mutum ɗari goma sha hudu wannan wani lissafi ne kun iya shi ɗari goma sha hudu nawa kenan ashe kun iya bature ma na ca 1400 ko arba ta mi'a wai mi'atan arba'i mi'atin wa alf su dubu da ɗari hudu suka yi gaggawa kowa yana kama hannun manzo Allah yana mu baya cewa idan an kashe Usman za mu yaki mutanen Makka to amma shi jaddub da kai sai ya haka ya murda hannunsa can don baya son ya miƙa saboda shi matsoraci ne bai iya yaki to a lokacin da aka zo za ana tabuk manzo Allah ya kira shi ya ce jaddu ka zo a tafi yaki tabuka sai ce ina ina na tabuka manzo Allah ya ce kasar Roma ya ce ka zo mu yaki banul asfar kaga mu laraba farare muke ce musu ko su ba da suke ce ma farare banul asfar jinsin irin turkawa mugul jinsin rumawa su suke ce ma banul asfar jajayen mutane manzala ce ka zo je mu yaƙi ɗayan jajaye sai ce kai wallahi manzo Allah duk ƙabilan mu kowa ya san na fi kowa sha'awar mata to ya na ƙare nan ƙasar larabawa bare na je ƙasar jajaye ya rasulullah ya zalli wala taftin manzo Allah dai ka mi izini in yi zamana kar ka bari in je fitino da 'yan matan ƙasashen wa ya gaya maka mata suna zuwa yaƙi kai da ka ce ka je ka kara da mazaje irin ka kada kana magana wai ka to matan wa za ka gani wato ya hujjar ba ta kare bai san abin da zai faɗi sai Allah ce ala fil fitnati saqatu yace ku saurara cikin fitina suka auka domin babu fitina da tafi barin gaskiya wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma ku sani jahannama mai shirin kewayewa ce ga kafirai ta yi musu irin kewaye wadda zobe yake yi yatsa ta yadda babu wurin fita in tusibka hasanatun ga alamunsu in tusibka hasanatun ta su'u idan abin kwarai ya same ka bakin ciki su kai makinka a kullun in ka ga yana dariya to ka shiga cikin matsala wani ya bi ta gidan wani makaucin shi makiyin shi ya ce fa halukum ya kuke suka ce alama tuhib kamar yadda balarabe ke cewa ya kuke ce kamar yadda kuke so ga masoyinka ya yake so ya ganka cikin farin ciki sai ce falima lam arakum tabkun mali la arakum tabkun ah, kamar yadda nake so haka banga kuna kuka ba a <laughs> rika yadda nake so ya tara da duk gida ya rikice ana ta kuka bala'i ya cin muku to munafiki kenan durar da farin ciki ya sami musulmi shi gida yaka koma don bai jin daɗi wa in tusibka musibatun ya kulu kada akhadna amrana min qabl da zaran musiba ta cin muku kamar a ce kun je yaƙi makiya sun ci nasara akan ku kun dawo jina jina sai su ce kada akhadna amrana min qabl mu da ban mun huta ba da mu an ka tafi ba wa yatawallaw wa hum farihun su juya suna masu murna da musibar da ta cin muku Allah ya ce to faɗa musu kullan yusibana illa ma kataballahu lana ka ce duk inda muka je ba abin da zai cin mana sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana Allah shine majibincin mu Allah shine ubangijin mu Allah shine mai gidan mu wa ala falyatawakkalul kuma ga Allah mu ne suke dogara ba haka mu ba ruwan mu da shiriri ku ba ruwan mu da zaman gidanku abinda Allah ya rubuta ya cin mana a wurin yaki zai cin mana idan ma muna gida abinda Allah ya rubuta mana zai cin mana Khalid ibn Walid tun yana mushriki babu barde cikin mushrikai irinsa yaƙi yake ba dare ba rana a dalilin sa ne musulmi suka samu matsala a Uhud tun da yan musulunta har ƙarshen rayuwar manzon Allah ba a taɓa zuwa jihadi da shi ba sai ya dawo ana masa sambarka sai ya dawo ana wasa shi ana koɗa shi abubakar radiyallahu anhu ya shugabantar da shi ya ci gaba da yaƙin murtaddai sai da ya gama duk ɓangaren banu hanifa sayyidina umar ya gadi sarauta a lokacin Khalid ibn Walid yana jagoran yaƙi ya bar shi ci gaba da yaƙi duk inda ya sa kai nasara ake ci Umaru ya lura cewa nasarar na fa daga wurin Allah take ba daga wurin Khalid mutane sun fara canfa Khalid ya aika takarda ya ce Khalid ka koma kurtu ya ce Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zama jagora Khalid ya aminta ya dawo kurtu Sa'ad don raɗin kansa ya ɗauke shi ya masa shugaban wani ɓangare wata bataliya ta yaƙi ya je duk inda ya je nasara ake ci khalid har ƙarshen rayuwarsa bai sauna wani abu jihadi jihadi banda yaƙi sai gashi bisa gadon matarsa zai mutuwa babu babu miki ga kafa wanda ya balle babu miki ga kunkuru idonsa lafiya lautan garam hannayensa garau garau ko yanzu yana eko kawa ya ce ala lana mata ayyunul jubana ala lana mata ayyunul jubana ya ce matsoraci kada Allah ya sa ya bacci duk ina ƙare wannan karafkiya ni kai na ban san iyakar rayuwar da na aika barzahu ba ya ce ga gani bisa mata ta zan mutuwa to amma kad amdallahu jihadahu ko bai mutu wurin yaƙi ba shi shahidi ne domin Allah ya karɓi jihadin da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai irin wannan ne na ji a kwanan nan ana ana yawo da wasu rubabbun maganganu da suka fito daga miyagun bakuna na kazaman mutane makiyan manzo Allah da almajiransa wai Khalid ibn Walid ya je ya kashe wani musulmi kuma ya kwanta da matarsa a ranar da ya kashe shi wal yazu billah kaburat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba to daman rubabbun zukata ne da su curuta ke cikin zuciyarsu duk abin da aka faɗi na shari game da sabon manzon Allah daɗinsa suke ji karɓarsa suke Allah ta'ala ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum adhaban muhina wal ladhina yu'dhuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina da haka la'anannu ne masu yawo da irin waɗannan maganganu ku yi hattara da su ku yi hattara da su ku yi hattara da su sai Allah ya ce mu قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أمر إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين تنبيس منزل الله ka ce masu me kuke jira gare mu ne me kuke mana dako idan mun yi yaƙi mun mutu illa ihdal ne? sai ɗaya daga cikin ababen lada masu kyawo guda biyu ko dai mu kashe ku mu dawo gida mu kwanta lafiya lau ko ku kashe mu mu koma mu kwanta cikin aljanna shine ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min inda mu ko jiran da muke maku Allah ya samar da azabarsa a gare ku au bi aidina Allah ya sabka muku da azaba daga wurinsa au bi aidina ko ya karkashe ku da hannayenmu fatarabbasu to ku je ku yi ta daku inna makum mutarabbisun mu ma muna nan muna daku tare da ku don haka idan dakun mu ya tabbata za mu aika ku jahannama idan dakun ku ya tabbata za ku ingiza mu zuwa aljanna kul anfiqu Allah ce manzo Allah ka ce musu anfiqu taw'an aw karha ku ciyar ku bayar ku kawo kuɗin ku sadaka ku munafikai tau'an aukar karhan kuna so ko ba ku so lan yutaqabbala minkum ba za ta karba muku ba saboda me innakum kuntum qauman fasiqin saboda ku mutane ne masu barin da'a duk abin da kuke yi ba don Allah kuke yi ba shi ko sharaɗin karba aiki ya zamanto an yi shi don Allah wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatu Allah ya ce to ku sani ba wani abu ne ya hana in munafikai suka yi sadaka a ki karɓa ba yasa in munafikai suka yi sadaka kai ake karba ba illa annahum kafaru billahi wa rasulih sai saboda su sun kafirce mu Allah da manzo wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala ba su yin sallah sai cikin kasala suna hamma suna miƙa wala yunfiquna illa hum karihun ba su miƙa sadaka sai idan ta zama dole kaga shi yana cikin alamomin munafiki sannan wannan ya nuna kenan sharaɗi babba tubali na karɓa aiki shine kazan kana da imani da Allah da manzo idan baka yi imani da Allah da manzo duk abin da kai aikin banza ne don haka matukar baka karɓi kiran Allah ba yin sadakar ka baya da amfani gina asibitin ka baya da amfani tona rijiyar ka baya da amfani kyautata makotan ka baya da amfani faɗin kalma ta alkhairi baya da amfani amfaninsa shine a nan duniya Allah ya yi ma wata sakayya kamar ya baka lafiya ko ya maka ɗaukaka ko ya sa a rinka faɗin ka ana yabon ka duk abin daɗi ne amma wa ma lahu fil akhirati min nasib a lahira baka da komai lahira fayil din kalmar tauhidi a fayil din da ke ɗauka ayyuka idan ka zo baka da kalmar tauhidi baka da kalmar shahada to baka da wurin da za a zuba takardun aikinka ka baka direct ila jahannama wa bi'sal masir fala tujibka amwaluhum فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه لولوا إليه وهم يجمحون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم manzo Allah kada kuɗin munafikai su burge ka kada 'ya'yansu su burge ka kai ma musulmi kada kuɗin munafikai su burge ka kada 'ya'yansu su burge ka saboda me inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana so ya azabta su da kuɗaɗen nan da 'ya'yan nan nasu a rayuwar duniya menene azaba a cikin kuɗi wahalan neman su kaga mutum yana ta tariya yana ta wahala ya kai goro ya kai mari ya ki halas ya ki haram kuma ƙarshe kuɗin nan ba shi zai ji daɗin su ƙarshe mutuwa zai ya bar su idan ya tara su kuma gadin su zai yi ga musibar in ba ka da kuɗi ka kasa bacci in kana da kuɗi kuma ka kasa bacci don tsaron su ka aje baka huta baka aje baka huta ba Allah ya ce to munafikai kuɗin nasu azaba yake so zamo gare su haka su azaba ne gare su za su kallafa ma su ƴaƴan nan su ta kashe masu kuɗi su kai su makarantu masu tsada su ɗiba su ba su kuɗi su sagarta su ƙarshe su tashi ba su da tarbiyya su zamo su ne manyan maƙiyansu ila ma su zamo ajalinsu shine Allah ce inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah yana so da ya azabta su da su a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa kafirun rayukan su su fita suna kafirai wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun munafikai suna rantsuwa da Allah innahum laminkum ai suna tare da ku wa ma hum minkum kuma ba tare da kuɗin suke ba daɗin baki ne kawai walakinnahum qaumun yafraqun amma mutane ne matsorata wayanda ba su iya fitowa fili su bayyana ra'ayinsu a shi kaga duk mutumin da bai iya fitowa ya bayyana sa matsoraci ne duk mutumin da bai iya fitowa gaskiyar da yake ta ita ce gaskiya ya bayyana ta matsoraci ne kai faɗi gaskiya in an ce me hujja ka tsayar in ko ka san baka da gaskiya awa hanyar gaskiya shi alheri gare ka law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un Allah ya ce da sun samu wata malaba ko sun samu wani kogo wurin boyo ko sun samu wata mashiga ya zan dai ba su je jihadi ba duk wani uzuri da hujjar da za su bayar ko su je jihadi ba lawan ilayhi da sun koma zuwa gare shi wahum yajbahuna suna gaggawa suna shisheka don haka ba jihadi suke so ba makaryata ne ba gaskiya suke so ba makaryata ne don haka ku shiga harkokin gaban ku ya ku musulmi ku fita batun munafikai ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون ومنهم من يلمزك في الصدقات daga cikin alamomin munafikai za ka samu cikinsu akwai waɗanda suke sukar ka a cikin sadakoki wato idan ka raba sadaka su koma suna gunaguni suna raɗe-raɗe tsakaninsu suna suka suna shigantaka fa in otu min harado idan cikin rabon sun samu za su yarda wa in yi min ha idahum mai in ba a ba su fa za su yi fushi su je suna zagi su ba su kallon maslahar da ta sa annabi ya rabu da haka wani kai tsaye babu kunya babu tsoron Allah ya ce inna hadhi qismatun ma urida biha ma urida biha wajhullah rabon nan da ban zo ya yi. ka ce wannan rabo da gani ba don Allah an kai shi ba la ilaha illallah yanzu Allah ya yi hakuri da cuta Allah ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasul. da sun yarda da abin da Allah da manzo na basu wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu sai yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzo za su ba mu daga cikin abinda daga cikin falalar Allah inna ila Allah raghibun suka ce hakika mu masu kai kwaɗayi ne zuwa ga Allah da sun yi haka da sun samu yarda Allah da sun yi haka da sun samu ni'imar duniya da sun yi haka da sun samu ni'imar lahira wato munafikai ba a yi musu daidai idan ka kawo kaɗan su yi ma dariya in ka kawo da yawa su yi tsegumi sai ba don allah ka yi ba to ya za a yi a yi daidai da su manzo allah in ya raba in sun samu su ce su ya yi daidai in ba samu ba su ce ba rabon allah da annabi ne aka yi a cikin wannan aya akwai latifa ilmiya lughawiyya tauhidiyya Allah ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasul da sun gamsu da abin da Allah da manzo na ba su ashe wake bayarwa Allah da manzo ya aka yi Allah ya bayar saboda shi ya samar da ganimar ya aka yi manzo ya bayar saboda shi ke rabawa shi ke decision shi ke ɗaukan mataki shi ka cewa wazan abawa ne shi abbai bawa ne ba sai ce wa qalu hasbunallah ya ce wa rasuluhu ashe nan no go area ce kowa bai shiga Ba baka ce hasbunallah wa rasuluhu Allah da manzo sun ishe mu a'a alhasbu la ya yakunu illa lillah alhasbu la ya yakunu illa lillah hasbunallah Allah ya ishe mu ba mu bukata kowa bayan Allah a'a to can ka faɗi manzo Allah eh a can mun faɗi manzo Allah da shi ke rabawa amma anan Allah ya ishe mu don shi ke ba mu lada shi ke ba da zunubi shi ke kai mu aljanna shi ke kai wanda ya sauta hasbunallah Allah ya ishe mu domin in ya nuhe mu da arziki shi ka sa a bamu kaga ashe in ana maganar tauhidi ko manzo ba a sawa a ciki mala'iku ba a sawa a ciki waliyai ba a sawa a ciki hasbunallah sai ce sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allahu min fadlihi Allah zai ba mu daga cikin falalarsa wa rasuluhu nan ma sai aka jingina manzo saboda me saboda idan Allah zai bayar ta hannun manzo yake bayarwa idan zai ba da ganimar sai ya sa manzo ya raba ya basu kaga kenan har yau haƙiƙa ne waye mai bayarwar wake da falalar sai ce sayutina Allahu min fadlihi bai ce sayutina Allahu wa rasulu min fadlihi ba ba domin falalar ta wace sai ce inna ilallahi Allahi raghibun an ce wa rasulihi kaga wato ashe kenan masanin tauhidi shine wanda ke gano ina ne iyakokin da muke tsayar da ubangiji mu ba shi haƙƙinsa shi kadai ba mu shigar da kowa ba ina ne wuraren da babu matsala a shigar da manzo Allah a ciki Allah ya saka da alheri to sannan sai Allah ya raba zakka na so a ce lokaci ya kare kafin mu karanta wannan aya saboda sharhin tana da tsawo amma ga dukkan alamu muna da wadatar lokaci haka a bari mu sharhi abin da ya sauka gobe kuma yana ya mu saki tashi a ta inna masadaqat إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين Allah ce sadakoki na wajibi ga waɗanda za a basu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa sabil amma ita sadaka wadda ba ta wajibi ba to duk wanda ga dama kana ba amma sadaka wadda ta waje ba haƙƙin Allah to dole ne ta tsaya cikin da'iran nan ta mutane iri takwas innama sadaqatu lil fuqara Allah ya ce sadaka ta talakawa ce su ake ba wal masakin ta miskinai ce marasa kaga bambancin sadaka ta musulunci da haraji na gwamnati harajin gwamnati wa ka biya jama'a talakawa ka biya wa ke amfani da shi a ah, kun sani eh to ka gani to amma zakka ta musulunci masu abin ke bayarwa sannan marasa ake ba da haka sai aka fara da alfukara wal masakin wane ne fakiri wane ne miskini wani talakai ta min bayanin rage mai talauci alfukara wal masakin ka faɗi kowa an fakiri wa an miskini kuma ka bani hujja takaice da kun ba da gari wani gari eh na rufe bakina alfaƙir wal miskin malamai suna da ra'ayoyi uku dangane da fakiri da miskini ra'ayi na farko shine ra'ayin malaman da ke ganin cewa wato gara fakiri da miskini ma'ana miskini shine wanda asabahu sukun kun gane asabahu sukun saboda tsabar talauci ya kai bai iya motsi ma'ana ko abin da zai ci bai da shi kaga kenan gara fakiri fakiri mai dan abu ko talaka wannan ra'ayi shine ra'ayin al-imam al-asma'i daga cikin manya manyan malaman luga ya ce faƙir min alfaƙar wa huwa alhaja wal miskin min sukun kun gane ko sai ya kafa hujja da ayoyin ƙur'ani biyu ya ce na farko dai Allah ta'ala ce wa amma safinatu fa kanat lima sakina ya'maluna alaiha jirgin ruwa wanda ke ɗaukar kaya yana abin nan kasuwanci na wasu masakinu ne na waye na masakinu ne afwan wannan ba hujjar eh, ba hujjar kaulin farko bace kaulin asma'i akasin kaulin farko ne kaulin farko cewa gara talaka gara fakiri da miskini ko hujjar su magana wani makiyayi ce da yake cewa ammal faqiru alladhi kanat halubatuhu wifqa al-iyali falam yutrak lahu sabadu amma asma'i akasin wannan kauli wannan kaulin imamu abu hanifa ne cewa gara fakiri da miskini shi ku asibai ce gara miskini da fakiri domin miskini cikin ƙurani har jirgin ruwa suna da masakin suna da jirgin ruwa kamar a ce suna da tirela ana kai kaya lagos ana dawowa suna da zarafi ko ba su da shi amma kira su masakin ya ce amma faƙar to kamar da annabi musa ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir to amma akwai malaman malikiya irin su ibn al-qasim akwai abu yusuf almajirin imam abu hanifa wanda ke ganin cewa duk ɗaya ne duk ɗaya ne da fakiri da maskini duk abu guda ne imam malik yana ce alfaqirul muhtajul muta'affif wal miskinu sa'il wannan ra'ayi ya zama na hudu kenan alfaqir shine marashi amma wanda ya zama su gida bai roki kowa ba albiskin shine wanda ya zaga yana roƙo to duk gaba ɗaya dai abinda an muradi kasancewa da wanda yake da kaɗan da wanda yake da wanda yake baya da gaba ɗaya dukkan su mabukata ne ana basu wasu su ce fakiri da abincin da bai kai shekara ɗaya ba miskini wanda bai da abincin wuni wasu su ce a'a miskini wanda ke da abincin da bai kai shekara ba fakiri wanda yanzu haka yunwa ya kaji bai da abin da zai ci kamar da annabi Musa ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir a cikin sayi muslim akwai labarin ibn umar lokacin da wani ya roƙe shi sai ke cewa alastu min fukara al ba cikin talakawan muhajirai nake ka bani sadaka ko kuma alasta min fukara al sai ce masa alaka ra'a kana da mata ya ce kwarai ina da mata mana alaka maskanun taskunu kana da dan daki da kuke kwana ce kwarai ina da dakin da muke kwana ya ce a anta min al-aghniya ga gida ga mata inda ne mu ce fa dai ai kai baka da matsala sai ce to ai hadda bawa ina da wanda kai mai hidima sai ce idan anta min al-muluk ce ai sarki ne kai to malamai ra'ayin su yana babbanta daga da waye fakiri waye miskini amma dai duk sun haɗu akan cewa mabukata su ne fuqara wal masakin kuma duk ya halatta a basu zakka sannan Allah ce wal amilina alaiha da masu aiki cikin zakka ciyaman din kwamitin zakka ana iya diba cikin zakka a mai albashi haka sakatare haka lebarori haka masinjoji haka direbobi inda yin masu aikin zakkan ne masu karɓo ta da raba ta duk ana basu da haka in ka sarka zakkaka cikin envelope wanda za ka aika ya raba ka biya shi cikin zakka karka bi karka bar shi da neman tukuici duk wanda aka ba dubu goma sai ya ba da dubu guda wanda aka ba dubu ishirin sai ya ba da dubu biyu wanda aka ba dubu ɗari sai ya ba da dubu goma Allah ce wal gharimin da waɗanda bashi ya ci mai wannan sharhin su sai gobe in rai ya kai wannan lura lokaci yana tafiya wa fi sabilillah kuma ana ana ba da zakka fi sabilillah ga malamai wanda suka aje kansu wajen karantar da addini ga mujahidai wanda suka ɗauko makamai suna yaƙi saboda Allah wasu malamai sun ce ma ga makarantu wasu malamai sun ce har da masallatai amma wannan magana ta ƙarshe tana da rauni shek muhammad bin salim asimin ya yi kanganu a kai watakila gobe inda lokaci za mu faɗi wani abu ciki wabni sabil da matafi wanda guzure yake ba mun karanta su duka kuwa wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake jawo zukatansu zuwa ga musulunci su ma za mu shirin su gobe Allah ya so faridatan min Allah zakka farali ce daga wurin Allah wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta Allah ka sa abin da mu karanta ya zama bisa ka sawaba da mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah kai muna afuwa Allah kai muna gafara Allah ka ba mu ikon gyarawa bari mu soma da wasu tambayoyi kaɗan da suka fara zuwa jiya da shekaran jiya kafin nan jiya mun yi wata magana off record cewa akwai littafi da muka faɗe shi a cikin hudubar juma'a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumi wanda wani bawan Allah Faisal Al-Ba'dani ya wallafa littafi neman wasa shi kwarai yana da muhimmancin gaske da kuma mun faɗi cewa shekara hudu da suka gabata da ni da wani almajiri na Aliyu Rufa'i Gusau mun fassara littafin yana a intanet wani dan uwa ya ga dacewar abu ga littafin ya ce amma baya da zarafin da zai buga shi shi kadai ya aiko da gudunmawa ta naira dubu ashirin da shi da mahaifiyarsa da matarsa da ɗansa a jiya muka buɗe tasar ajo a nan cikin ikon allah muna tunanin dubu ɗari da ashirin na gina na buga mana littafin amma ko da muka tashi anan muna da dubu ɗari da tis'in da biyar sai dai kuma da muka bayyana adadin shafukan littafin an faɗi cewa kusan sai ninkin wannan kuɗin mana dubu ɗari biyu da arba'in ke buga shi to akwai akwai alƙawura da yanzu haka na ga suna ana ta kawo akwai mai talatin akwai mai goma akwai mai ashirin akwai masu biyar daban-daban yanzu haka na ga ga goma nan na ga ga biyar nan to madalla na ishirin ma ya bayar kenan mai goma ga suna cikin envelope ga wasu biyar nan wannan da ya nuna a takaici insha Allah wannan littafi sunansa an buga kuma na yi shawara da ku jeca idan an buga masayar ko mu raba kyauta kuka ce mai me to shikenan gare ku aka jiya eh, idan farashi mai sauki yadda zai isa ga hannun jama'a musamman dai da yake muna cikin wannan wata mai albarka to kuma na umarci ali rufa'i ya dan sake bitan littafin da yake shekara hudu ba mu karanta littafin ba ya kamata mu diba yana akwai yan kurakurai da gyare-gyare na haka cikin kwana biyu uku in Allah ya so idan ya kammala za mu miƙa shi ga maɗaba'a da kuɗin da kuka tara domin a buga mana shi kuma Allah ya saka muku da alkhairi ina da wani littafi akan hanya tun wajen wata biyar da suka wuce daga ƙasar masar wanda azhar ta sa masa hannu sunansa anisul fudala min sirri alamin nubala wannan littafin ina fatar shi ma in Allah su cikin kwanan zai iso wataƙila lokaci guda su isa ga hannun jama'a yau na samu matsala da abin da minti nawa ya rage mana mai rekod minti uku ikon Allah assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam na kasance ina da ciwon asma kuma tana yawan taso mini to malam idan na yi amfani da inhaler kuma ina mai azumi ina da azumi ko ba ni da shi inhaler ba abinci bace ba abin sha bace malamai sun zauna sun yi nazarinta tare da likitoci kuma sun ba da fatawa cewa ya halalta mai asma ya yi amfani da ita a lokacin da yake azumi kuma ba ta kare azuminsa wanda ya ce assalamu alaikum malam don Allah ina roƙon addu'a gare ka da kuma yanwa musulmi akan wani ciwo da yake damuna na yi ta magani Allah bai sa na kai ga iyaka ba akan haka nake roƙon addu'a gare ka da yanwa musulmi baki daya ubangiji Allah ya baka lafiya Allah ya kawo maka sauki marasa lafiya duk inda suke Allah ya sauwaka musu mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana wannan doguwar takarda tana magana dangane da lokacin sahur ne cewa ya yi tafiya zuwa garin isa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد sai bai hakuri ba karanta sauran tambayoyin gobe Allah ya so Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka lana min khashyatik ma tahulu bi bainana wa bain ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب